a mu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi 22 ga watan dilka'ada hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da goma ga watan biyar shekara ta 2025 mu haɗa farfajiyar makaranta alfaruk islamic academy da ke kaduna domin ci gaba da karatu a cikin littafin tafsirin suratul fatiha wannan kuma shine darasi na bakwai a buguna shafi na 48 ne haka ne naku? masha Allah za mu tashi inda male matake da alfawa idul ilmiya wanda fa'if fa'idoji da za mu samu a ilmance kuma cikin kalmomi wanda suke takaitattu masu taushi masu amfanarwa dangane da abin da ya shafi suratul fatiha wasu fa'idoji ne malam zai kawo su guda ɗaiɗai har guda goma sha takwas na farko malai ce ƙauluhu ta'ala a cikin faɗin Allah maɗaukaki da yace alhamdulillahi rabbi al’alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai takdimu wasu wasfillahi ta'ala bil uluhiyyati ala wasu rububiyya idan kun kalli ayan da kyau an fara gabatar da siffanta Allah ta'ala da bauta don an ce alhamdulillahi Allahu ai shi ne al-ma'bud an fara ambatan cewa Allah shine abun bauta shi aka kawo farko alawar wasfihi rububiya kafin a ce rabbul alamin a siffanta shi da halitta da kuma juya halitta an fara gabatar da Allah da bauta kafin a siffanta shi da raino Wahaza wannan fara gabatar da Allah a gaban ubangiji in li anna Allah ko dai an yi shi ne saboda sunan Allah huwal ismu alamul khas bihi wani suna ne da ke alamta Allah da shi babu wanda ke da suna Allah babu inda ake haduwa da shi gaba ɗaya shi ya sa ya ce hal ta'alamu lahu samiya ka taɓa jin wani mai suna Allah tunda kake baka taɓa ji ba kuma ba zai yi wa a samu ba amma ko su sunayen da ka iya ganin an are su wurin ba wai dan ana nufin mutum abin bauta ba ne. kamar a ce baiwa ta haifi uwar gijiyanta ai akwai ubangiji ko maza ce uwar gijiya a ce kai ai ya san ubangidan nashi ko kaza nashi amma magana bauta ne babu wancan raino ne da Allah ta'ala dan samma mutane wani kaso a ciki kamar mahaifiya kun ga tana rainon ɗanta tana shayar da shi tana wahala da shi to sai Allah ya dan san mata wani abu dan ya girmama ta ba wai dan ta tana ana bauta mata ba amma da aka zo bangaren bauta shine fi kowa ba kuma a kowa bauta sai shi to shi yasa aka fara gabatar da Allahu kafin ar-rabb wa huwa allazi yatbi'uhu jami'ul asma kuma wannan suna na Allahu shine sunan da dukkan saunan sunayen Allah suke bin shi dukkan sauran sunayen Allah suna biyo bayan Allahu ne ya haɗiɗe dukkan sauran sunayen a gari fi su girma kuma suna ƙarƙashinsa ne wannan shine abu na farko wa imma ko kuma dai an fara gabatar da Allahu ne kafin rabbu li'anna alladhi ja'at bihi rusul domin abinda manzanni suka zo da shi yunkiruna al-uluhiyyata faqat waɗanda suke kafirai suna musu suna ƙaryata uluhiyya ne kadai kamar su abu jahal duk sun yadda da rububiyar Allah Allah ta'ala ce wala in sa'altakum man khalaqa as-samawati wal ya la yaqulunna Allah in ka tambaye su wahal halici sama da ƙasa za su ce Allah ne to amma wurin shi kadai abauta mai nan ne ba su ba su wala taqulu thalatha ko ba su yadda ba sun ce the father the son and the holy spirit sai an yi trinity sai an hada shi da wani Allah da Allah uba Allah ruhi ai ko da tuntuna an tashi duniyar nan dan da sun samu sabanin da an rubuje ta musamman ma dai Najeriya an fahimci wannan to babu wanda yake abin bauta in ba Allah ba sai suka ce wali annal ismallahi domin sunan Allah ta'ala kalman Allahu dalun ala kaunihi ma'luhun ma'buda yana nuni zuwa ga shi ne ya kasance wanda ya cancanci bauta kuma shi kada yake bauta ma to al khalaiq dukkan halittu Allah suke bauta ma inda suna so su tsira kuma shi Allah bambance shi da bautan dan adam ana bauta masa ne mahabbatan saboda girman soyayya ba wanda zaka zamto kana mai dauniya kana san shi sai wanda ke da alkhairi mai yawa to Allah ko shi yafi kowa alkhairi wa ta'ziman kuma Allah ana bauta mishi ne ana jin shi mai girma ne da girmamawa ce a gare shi bautan wa khudu'an kuma da kankan da kai zuwa gare shi wa faza'an ilaihi kuma shine wanda ake gaggawan komawa gare shi fil hawaiji a duk lokacin da ake neman bukata kamar yadda muka ji iyaka na abudu wa iyaka nasta'in a duk lokacin da ake neman bukata shi ake gaggawan komawa a gare shi haka nan wan nawaibu an nawaib shine al masaib musibu jarabawoyi duk wanda jarabawa ta same shi da aka ga yana saurin komawa Allah ko wata mara a ce ki sadaka da kosai da waina da sassafe ran laraba hajiya ta rude <laughs> a yin sadaka maganin musiba ce amma da kosai da waina kuma ran laraba wannan sai kin kawo aya ko hadisi saboda duk wanda ya ce ga wurin da za a yi abu ko ga lokacin da za a yi ko ga adadin da za a yi to akwai nasi a kai <laughs> kun fahimci magana yawwa amma dai a ce ki sadaka da wata ce ki sadaka da ruwa to ita wannan za ta yi kawo hadisi kuma ta tsira don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai sadaka da ruwa bai ma ga abin da yake sadaka da ruwa falala da daraja ba amma fa yin yunwa suke ji karki je kice ai ruwa malam yace ku siyo musu ta hajiya siyo kaza da shinkafa eh <laughs> eh an gane ko eh a duba bukatun mutane ai musu ai musu ai musu sadakan kar wani kuma ya ji an ce ruwa yace yawwa ai ruwa gashi nan everywhere duk inda yake zaka samu cikin sauki a'a ki Allah ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ki sadaka daga abin da ranki ke so kina jin nauyi wurin fitar da wannan abun a ranki to lallai kam zaki ga biyan bukata mm Allah ya sa mu dace to Allah ta'ala shine wanda ke koma gare shi lokacin bukatu da kuma musibu وذلك ya لكمال wa ورحمته wannan kuma shine abin da ke luzumta yake sa mu yarda cewa Allah yana da kamala kuma shi ya cancanci yake rainanmu kuma tabbaci ne mai rahama wanda ta ce fa'ida ta farko fa'ida ta biyu shine ne ƙalallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai ar-rahman wanda shi ne mai gatsiyalwar rahama ar-rahim mai jin kai da tausayi maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako yadda ake maimaita ta kalami ta maimaita fassara, har sai ya zauna mu fa'idan ku ga aita maimaitawa shine ana so ki rike ki rike ki rike ki rike da kin zo sallah kamata rike ce alhamdulillahi rabbil alamin sai zuciyanki ta gaya miki fa babba kike gaban shi amma me rainu me kaza me kaza wannan zai taimaka sai kiga sallan ki khushu'i na shiga idan kuma khushu'i ya shiga sallan to sannan ne ki daraja wurin Allah hmm. gwargwadon tsoron Allah ki a sallah gwargwadon matsayin sallah mutane za su iya taruwa da yawa su yi sallah kuma dukkan su sallan su tai daidai amma an je kiyama matsayinsu su kuga ya bambanta eh saboda Allah ya faɗi wanda suke da kankan da kai da tsoron Allah a sallah ba ɗaya suke da wanda ba su da shi ba to sanin ma'anan abin da kake faɗi da zurfafa tunani a ciki shi ke gadar da tasiri a zuciya an fahimta Allah ya taimake mu to malai ce fi zikiri hadihil asma cikin ambaton waɗannan sunaye na Allahu da Rabbu da Ar-Rahman da Ar-Rahim ai su sunayen ko a cikin ambaton su ba'da alhamdi bayan an ce alhamdu Ya aka kawo Allahu da Rabbu da Ar-Rahman da Ar-Rahim iqa'ul hamdi ala madmuniha wa muktadaha ma yadullu ala annahu mahmud a cikin sa an farar da godiya kun ga alhamdun ta fara zuwa an farar da godiya wanda a cikin godiyar nan ta kunshi duk abin da ake hukuntawa na cewa annahu mahmudun lallai Allah abun godiya ne wani abun ma fa sai <laughs> wallahi wani sharri ma sai an kuntika maka ta subuce Allah ya tabbatar da kaje gani Allah Allah lallai da Allah ya barka da iyawanka wallahi da an kai ka kasa shi yasa kuka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam duk safiya sai ya ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika mene as-sabi aslih li sha'ni kullahu a ƙarshe ce me wala takilni ila nafsi tarfata ayn ya hayyu ya rayen da mutuwa ba ta cin masa ya qayyum wanda ya tsayi da kansa yake tsayuwa da ayyukan wasu aslih li sha'ni bi rahmatika as-sabi da rahamanka nake neman agaji dan na fada sai in ka tsamo ni aslih li sha'ani kullahu ka jatta mun ayyuka na su kyau gaba daya kasuwa ne lafiya ne zuriya ne ibada ne menene neman ilimi ne aslih li sha'ani kullahu ya shafi duk abinda har baki iya tunanowa ba inda ya shafe ki Allah ya ji shi Allah abinda Allah ya sani game da ke wanda ke baki saki sani ba to ya shiga cikin aslih li sha'ani kullahu sannan wala takilni Allah kada ka kyale ni ka bar ni ila nafsi da kaina da wayauna ko iyawana ko digirina ko mulkina ko dukiya na ko kaza na ko dabara na ko karfina tarfata an daidai da kyaftawan ido to idan har annabi sallallahu alaihi wasallam zai wannan addu'a ni da ku mu muka fi dacewa da mu yi ta saboda shi ya riga ya tsira to sai malam ya ce ala annahu mahmudun fil uluhiyyati fil uluhiyyati ko wannan yana nuni ga Allah shi ne lalle abin bauta a cikin allantakarsa shi kadai ne mahmudun fi rububiyyatihi shi kaɗai ne a cikin rububiyyarsa shi ke raino kuma shi ke juya halittar ya azurta ya gudanar da ita mahmudun fi rahmaniyyatihi Allah kuma shi ne abin mene abin godiya abin yabo a cikin rahamansa don Allah ku duba karuwan da ta ba kare ruwa Allah ya taimaka fasikan mace ba ku duba ku ga mazinata a cikin gidan wuta asar ya tabbatar da cewa warin al'auran su ke sa 'yan wuta sai sun kai ƙara wurin Allah wannan musiba na kaga wanda ake ƙona shi har ya ji wata musiban da iya sauraranta yana neman agaji a kanta to shi wanda ake ma'azaban wani hali yake ciki Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kai shi sama ya karɓo sallah ya ga wasu mutane an ɗaure su da goshinsu ta kansu a cikin wani tsukakken wuri kasansu wuta su kuma ana gasa su a sama kamar yadda kuke gasa kaza a obin ya ce mala'ika jibril waɗannan suwa ce in tsalik in tsalik muje muje da mala'ika jibril tashi bayani ya ce mazinata ne waɗannan da ka gani su ne mazinata a duniya wannan duk musibar sai gashi wata ta ba kare ruwa kuma Allah ce ya yi mata in ba Allah ba waye kai wannan hmm? an gane ko Allah ka tsare mu wa mahmudin fi mulkihi Allah kuma abin yabo ne a cikin mulkinsa zaka ga haka ne wani sai zo ya addabe ku ya kakaba muku fitina ayi ayi a ture shaki. ana shirin 2027 sai Allah ce jana'izar shi za a yi a December 2026 shikenan mahmudin fi mulki shikenan eh sai nika ji ana kuma yanzu a koma jam'iyya gawa za a tsayar Allah kam ya kauda wanda ake tsewa. sai kuma wa shi ma wanda zai hau zan kauda shi wata ran inda Allah ne to wani ya addabi shi yasa Abu Darda sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kun samu mayagun shugabanni ku yi abu biyu ne na farko ku yi haƙuri ku ba su haƙƙin da Allah ya ce ku ba su ku ku sauke naku ya ce ku bar Allah ya karɓar muku naku inna batsha rabbika shadid karban na Allah bai kyau ba duk sanda aka zo aka ce Allah ne zai karba to al'amari ya lalace jama'a al'amari ya lalace aka ce menene karban Allah yace ko dai Allah ya halaka su suna kan mulkin ya sauke su da mutuwa ko kuma kiyama ku gansu a wuta to dan Allah wa zai so wannan sai a ji tsoron Allah a gyara kan lokaci ya kuri mahmudun fi mahmudun fi mulkihi annahu ilahun wannan na nuni cewa Allah abun bauta ne mahmud wanda ake gode masa Allah mun gode masa wa rabbun mahmud kuma ubangiji ne mai rainon bayi da juya al'amuransu wanda ya cancanci a gode masa ku ga inda yake mana wani na nan ba lafiya sai kaga ya bashi lafiya mutum na kuka ya koma yana dariya wani bai da shi a zo a bashi har kaga yana taimakon wasu haka ne ko ba haka bane to ba ubangiji ba wa zai wannan wa rahmanin! kuma Allah mai jin kai ne mahmud wanda ake gode mai a irin jin kansa sai ga gida duka an yi kasa ana da za a yi ya za a yi sai Allah ce mutum ɗaya cikinsu ya zo in ta da shi ya rike sauran ko ya yi yana yi yana yi kulla yaumin huwa fi sha'anin yanzu ma yana yi gobe ma zai ci gaba ra ta shi kiyama in dai Allah ne kulla yaumin huwa fi sha'anin haka yake shi yasa kar ku shiga kunci ku ji wai ba mafita sai an rasa yadda za a yi a yanke kauna kar ku yanke kauna Allah ta lace ba mai yanke kauna daga rahaman Allah sai mutane kafirai mu ko yi kafirci in Allah da ba za mu ba na uku mun gama wannan ko wa malikun ko mun fada kuma shi mamallaki ne sarki ne mahmudun wanda ake mai ake gode masa na uku shine qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wataala da ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ar-rahmanir rahim mai rahama mai jin kai malik yawmiddin mamallakin ranar sakamako ya wannan waɗannan ayoyi suna kunsan ma'rifatur rabb ta'ala sanin wane ne Allah mai madaukaki wa ma'rifatu asma'ihi da sanin sunayensa kun san Allah duk sunan da kuka ji ya sa mu kanshi ta dace da shi kuma kowace suna tana dauke da aikin da ke da kamala kun gane ba ku fahimta ba ko yanzu Allah ala ce inna Allah huwa razzaku dhul quwwatil matin shine mai yawan azurtawa ma'abucin karfi kuma ka duba ka arzikin sa sai ka je gona ka shuka buhu ɗaya. ran da ka fito da ita sai dai pickup ce ta fito da buhunhuna akwai gajiyawa a cikin wannan babu sai kamala to shi ne abin da ake nufi amma za ka iya ganin mutum da sunan kwarai amma yake shi ba na kwarai ba ana samu ko ba samu ba zan ambaci suna ko guda ɗaya ba kar ya faɗa kan wani ko to amma dai mun san akwai za ka iya ganin suna mai kyau wanda ke nuna wani sunan ma hajji taskiya a cikinsa kamar an mai sunan na tsarkake mai sunan amma sai ka ga abin da ba shi ke cewa albasa ba ta halin ruwa ba to da Allah subhanahu wa ta'ala duk sunan da ka ga ya sa kansa ko sifa in ka zurfafa bincike da tunani zaka ga shi ya cancance ta in ba shi ba ba wanda zai iya ma wannan Allah ka taimake mu to shine kun fahimci karatun ko da wani lokaci waɗannan bayanan su ne sakon da ake so ku gane ba wai fari fassarar fada bakin ba wa sifatihi hakanan sifofin Allah na fada wa alihi da aikace aikacensa Allah subhanahu wataala ka duba ka gani sai ya zo mata da aka ɗora musu Eh, wani abu cewa a wata ba za su yi sallah kaza ba za su yi kaza kana kaza ba sallah ce to kuma na cire musu sallah na cire musu kaza tunda sallah tana da wahala za ce musu yawa ita na yafe ba sai sun rama ba kai namijin ka gwada sai a dake ka bugu na asali Ta ga cikin aikace aikace akwai hikima da yasan mata na da rauni sai tausaya musu da yasan namiji yana da karfi sai daura mai ɗawainiya. wala yakhrujannakum min aljannati yace me fatashqa ya ce annabi adam in ka bari shaitan ya fitar da ku daga aljanna ba su biyu suka ci bishiyan ba to ka ga a asali in kai ne zaka ce tun da kuka ci dukkan ku kuje kuje a jikinku amma sai ce fatashka in fa kuka bar aljanna kai zaka sha wahala bi ma'ana ciyarwa zai dawo kanka tufatarwa zai dawo kanka in ba ta da lafiya kai ne in ka ne kai ne kuma hakan ya zo ya faru <laughs> kun fahimci maganan yawwa ko kuma tafi to waɗannan da ayar ta ƙunsa na sanin Allah da sanin sunayensa da siffofinsa da aikace-aikacensa wal asma'ul mazkurati fi hadhihi sura kuma sunayen Allah da aka kawo cikin wannan sura na Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim da suka zo a ciki hiya usulul asma'ul husna ku ji fa'ida sune tushen dukkan sunayen Allah mafiya kyawu waɗannan wanda muka kawo hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake ya su dan aljanna ne ya haddace su ya san abin da suke nufi kuma yi aiki da su kun san mun karanta a nan ko duk wanda na a cikin tajidil iman ne ko to abin ya fara hutsa ne mun karatun sun fara yawa to a cikin tajidil iman ne muka kawo tajidil iman ne karatun maza ma kenan tuwa to Allahul musta'an to waɗannan sunayen da Allah ke da su dukkaninsu malamai suka ce su ne waɗannan hadihin suwa uh, iya usul asma'ul husna su ne tushen sunayen Allah kyawawa me ake nufi duk sauran sunayen daga jikinsa suka yi reshe duk saunan sunayen in ka san waɗannan ka yi aiki da su ko baka san sauran ba to ka kuɓuta daga mene daga jahilci na rashin saninsu in ka san su kai aiki da su ƙarin falala ne amma sanin na suratul fatiha nan ka samu asalin abin da ake nema sai dai ka ƙara dagewa ba ko ko ana ya sai nuna mana suratul fatiha ba karamin abu bane wahiya wanda sune kamar haka na ambata muku a baya ismullahi mun ji sunan Allah war rabbu mun ji rabbu da aka ce rabbul alamin mun ji arrahman fasmullahi mutadabbirun li sifatil uluhiyya lalle sunan Allah kalman Allahu mutadamminun tana kunshe li sifatil uluhiyya da siffofi na allantaka na bauta wasmur rabb kamar yadda sunan rabbu mutadamminun tana kunshe da ar-rububiyya Allah shine mai halitta da rainan halittar da juyata wasmur rahman kun ga bai kawo ar-rahim ba ko saboda ar-rahman ta dauke ar duk sun shiga sannan sunan Allah na ar-rahman mutadamminun yana kunsan li sifatil ihsan siffofi na kyautatawa da Allah yake yi wa bayi waljudi da irin kyautan da yake mabayi walbir da irin nagarta na Allah subhanahu wataala da bayi suke amfana da shi wa ma'ani asma'ihi hakanan dukkan ma'anonin sunayen Allah dukkan ma'anonin sunayen Allah gaba daya taduru ala hadha suna juyawa ne akan waɗannan Allahu ar-Rabbu ar-Rahman da muka ji sai na hudu Allah ta'ala Allah subhanahu wa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai arrahman mai rahama arrahim mai jin kai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako zukira fi awwali hadhihi sura an ambace an ambata a farkon wannan sura allati hiya awwalul mushaf wanda suratul fatiha nan ita ce farkon alqur'ani haka ne duk ƙur'anin da ka buɗe ita kake taraswa a farko sai aka buɗe da alhamdu a farkonta aka buɗe da al'uluhiyya faɗin cancantan Allah da bauta war rububiyya a farkonta aka faɗi Allah ne fake juya halittu yake gudanar da su kuma shi zai kashe ya raya wal mulk a farkonta aka faɗi maliki yawmiddin aka nuna shi ya mallaki kowa da komai mun fahimci wannan ba ƙaramin abu bane tun da ya zo a farkon ƙur'ani tun kan aje ko ina aka fara da shi to magana ta girmama sai ce kama zakara hufi akhir suratin fil mushaf kamar yadda kuma da za ku yi ta buɗe ƙur'ani ku sauka kuje-kuje, in kuka je ƙarshen alƙur'anin inda daga nan an yi hatma an sauke ƙur'ani to haka za ku je an ambaci allahun nan an kawo rabbun nan an kawo malikin nan a ina za mu fahimci haka malice kuje? ku je qul bi rabbi na ai ce ta ƙarshe ce ina neman tsari da ubangijin mutane kaga al An rabu ta zo. kamar yadda rabbul alamin zo a fatiha farkon ƙur'ani to ga a'udu bi rabbin ta zo a ƙarshen ƙur'ani an ɗinke magana kenan a to z an gama ka san in ka fado bakara ka zo nasi baka samu wannan baka fahimci wannan ba to baka ci riban qur'ani baka fahimci qur'ani ba baka yi aiki da shi ba amma in ka gane wannan a fatiha ka gane a ƙarshe to ka samu abin da ake nema sannan sai Allah ta'ala ya ce malikin nas mamallakin mutane wacce ce takwaran wannan ayan a suratul fatiha na'am malik yawmiddin alhamdulillah kun gane karatun ilahin nas mamallakin mutane abin bautan mutane shi ne daidai da wanne iyaka na budu ne ku shawarin muku yadda za ku gane karatun da kyau nan da Malam ya kawo duk ana so ne ku fitar da ku gwama mun zan koma baya duk ayan da na karanta a nan ku gwama mun da ayan da ta daidai da ita a tsakankanin waɗannan ayi guda uku Ayi guda uku su ne الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دي دينا الحمد لله رب العالمين كنت دايا الرحمن الرحيم بيو مالك يوم الدين uku yanzu su waɗannan ayin nake so duk wanda zan karanto yanzu ni ba wanda na karanta za ku faɗa mun ku gaya mun takwaranta a suratul fatiha shine zai tabbatar mun kun gane karatun ko shi aka gane yau ni kam na ciri riba zan je in bacci in ji daɗi a raina cewa an fahimci Allah insha Allah qul a'udhu bi rabbin nas kai yau da da kudi na duk da na gwangwaje ku amma dai zan muku addu'a Maliki يوم الدين to subhanallah ai ba da sata amsa maliki nas to muje dai maliki yawmiddin mhm ilahin nas tambaya na kike yi <laughs> ni yanzu nake ku faɗa mu ai dama anan ne nake son gane ko kun gane tafatiya. Ilahi nas iyaka abu da iyaka kana sayin to ai ka manta a cikin ayoyi ukun nan kadai na ce muku kun ga ke sa ba ku cin waye da ne ku da duk wani wanda ya bayanci Qur'ani lissafin Qur'ani mas ba matsala bane a cikin ayoyi na uku nace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin a iya nan kanku je gaba ilahin nas wace ce a cikin ukun nan ar rahim wane ku ilahin nas abun bautan mutane a cikin sunayen Allah wanne ne ke nuna cancantan Allah da bauta maliki rabbi tsakanin sunayen nan ba zan buɗe yatsana na biyar ba, maka kuce na zage ku a cikanin waɗannan <laughs> ai wato nake a ɗauki method ɗin ko iya aima mu kai can ba ku gane fa duk wannan ilimin yana tsakanin zuwa alhamdu ne zuwa maliki yau middi kun san matsalan da kuka samu da kuka kawo da aka ce kula udu bi rabbin nas ai alhamdulillahi rabbil alamin suna ya biyu ne a ciki saboda haka kula uzu bi rabbin nas rabbi ta fito a cikin rabbil alamin kuma cikin aya ɗaya ne ilahin nasi ma Allahu ai anan ya fito ilah ai alma'abud! an gane saboda haka menene ku kasa ganewa alhamdulillahi so biyu ta zo a suratin nas din nan saboda haka na farkon kula uzu bi rabbin nas tana daidai da alhamdulillahi rabbil alamin maliki na malikin nas shine ne maliki yawmiddin ilahin na alhamdulillah kai da ajiya ake yau da kun biya ni a kin da burke iyaka na abudu ba cika tafi wajen muka je iyaka na abudu to kin ji tsoro ne sa ban gane da gaske kike ba fa hadhihi thalathatu awsafin yan uwa cikin wannan aya ai dai an fahimci karatu na ga an nishadantu mai bacci ma ta farka eh fa hadhihi thalathatu awsaf waɗannan kun duba da kyau yan uwana sifofi ne guda uku li rabbina na mu subhanahu tabaaraka wa ta'ala wanda alkhairansa sun yawaita kuma ya daukaka zakaraha Allah ta'ala ya ambace su majmu'atan fi mawdi'in wahid a dunkule a wuri guda daya fi awwalil qur'an a farkon qur'ani shine wadannan ayoyi da muka yi ta fada alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin thumma zakaraha sai kuma Allah ta'ala ya sake ambatan su karo na biyu majmu'atan har wa yau dai a dunkule fi mawdi'in wahid a wuri daya fi akhiri fi akhiri a cikin karshen ma yatraqu sam'una min alquran da Allah ku ji hikima abu na farko da aka kunkusa kunninmu muka ji a ƙur'ani shine alhamdulillahi rabbil alamin da kai sauka zaka tashi ka gama ƙur'ani ya ka ƙarfafa da kai ilahin na kafa ka tafi baka bauta mun ba yanda a farko na ce ma ne abun bauta in har ka gane ƙur'anin nan kai sauka sauka mai kyau to yanzu ma da kai sauka zaka tashi ka tafi je ka bauta mun je yi aiki da ƙur'ani shine ce sai aka sace akhiru abu na ƙarshe ma ya turku sam'una sam'uka wanda zai kunkwasa kunninka ka tafi da shi to ba wannan ba kun ga gaba ɗaya tauhidi ne anan shi yasa malam malam bin Bas, Allah ya ji kan malam bin Bas da rahama da yazo yana koyar da al-usulus salata ai mun yi shi anan ko mun gama shi ko To Allah da sai mun sake dawo da na shak albadar naga ba su da yawa shafukan sai mun sake ware musu lokaci ko da bayan hutun makaranta ne sai mun sake karanta kita al'usulis salata insha Allah na wani malam dalili malam bin bas shekara 21 yana koyar da littafin al'usulis salata wanda wallahi da za ka samu hazikan yara ka tsare su a sati biyu za su haddace littafin kuma ya zauna daram to amma shekara 21 me ya faru ya ce ai saƙon da ke cikin al'usulis salata shine duk alkhairan da ake nema a je aljanna na tauhidi yana ciki an yi samari an tattaro duk abin da Allah ke so a yi mishi karye fushi ya rahama to yana cikin al'usulis salasa in ka kakkaranta littattafan tauhidi duk za su dawo da kai su ajiye ka akan usulis salasa ne kuma ga shi bai da yawa ga saukin fahimta sai ya ce to shi asalin littafin usulis salasa al'usulis salasa ba ana so a bar shi a cikin ba ne, ana so shiga kirjin duk musulmi ne yace kuma ba ya shiga kirjin musulmi ba ana so duk musulmin da aka ce yau an tattara shi ya rasu an rufe shi a kabari yana mai yarda da aiki da abin da ke cikin al'usulus salata ce wallahi dan aljanna saboda duk nasosin da suka nuna ɗan aljanna to wannan littafi ya kunshe su duk ayoyi da hadisai kun ji kuna ƙara girmama littafin ku, to dan ma ba a karanta shi ba kenan ko mu je mu gangara da abin da ya sauka ko nan da minti biyar ne mu tsaya malai ce fayan babi don haka nan ya dace liman nasaha nafsahu ga duk wanda zai makansa fada duk wanda zai makansa nasiha ya dace an ya ataniya bi hadal maudu. kun ji ko an ya ataniya bi hadal maudu ya kula da wannan bagiri maudu da ake magana na na'budu wa iyyak alhamdulillahi rabbil alamin bautan nan da abu ka kiyaye wa yabdulu juhdahu sannan ka shimfida ka iya kokari fil bahti anhu wurin neman cewa kaga ka tabbaka ne ni sanin waye Allah da kuma abin da Allah ke so ayi wa ya'lam kuma muke kokari ya sani annal alim al khabir wannan masanin da yake waye komai da ilimi kuma yana yana yana sanar da komai lam yajma' baina bainahuma Allah fa bai hada tsakanin su ba fi awwalil qur'an ta yanda ya kawo a farkon qur'anin nan ya kawo waɗannan bayanai na godiya da tabbatar da bauta a gare shi sun mafi akhirihi kuma Allah ne fa masani mai ilimi amma ya sake maimaita waɗannan abubuwa ƙarshen ƙur'ani Allah bai yi haka ba illa lima ya'lam face sai saboda abin da Allah ya riga ya sani a iliminsa min shiddati hajatil ibad na tsananin buƙatuwan bayi zuwa ga sasan waye abin bautan su kuma su bauta masa ila ma'rifatiha zuwa ga sasan waye Allah nan ba za ka fahimci Allah ba sai ka fahimci waɗannan sunaye da da siffofi wa ma'rifatul farq kuma dan mutum ya sani bamban ya san bambanci baina hadhihi sifat dake tsakanin waɗannan siffofi na bauta da rahama saboda in ka san Allah ne saka bauta mai zaka dage in ka cin maga in ka kusa gajiya sai ka tana shine mai rahama in ka bar shi ba inda zaka samu rahama sai ka ƙara kokari kuma duk randa ba inda babu asara sai addinin musulunci nan ne kadai bin Allah ne kadai ba asara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ajaban li amril mu'min abin ban sha'awa yana cikin rayuwar mumini in abin farin ciki ya same shi ya gode ma Allah sai zama alkhairi a gare shi ga daɗi duniya ga daɗi lahira Allah ka bamu haka nan idan abin ki ko cutarwa ya same shi sai ya hakuri Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zama masa alkhairi a duniyan kila inda da lafiya da wani barnan mutum zai sai aka sa shi jinya amma kuma sai aka bashi aljanna kun fahimci magana saboda an wani lafiyan ya ji ya gayyato kushin Allah da lafiyan kaga lafiya bai rana ba duk da dai Allah kar ka jarabe mu da rashin lafiyan ka ba mu lafiyan kuma ka sa mu yi abin da kake so sai malai ce fa kulli sifatin kowace sifa ta Allah ta'ala laha ma'anan tana da wani ma'ana ghairu ma'anan sifatin ukra ba irin ma'anan da wata siffan take da shi na daban ba mikail yaya shida tayi gaskiya na minti 34 muka samu na rasa inda aka yi na makara ya koya hakuri amin ya rab ran juma'a za mu yi mu dawo kan littafanmu ne sai mu ci gaba da wannan asabar da ladi hmm? kar mu zo mini nisa da asalin karatunmu eh, sha Allah ranar juma'a za mu koma kan littafan da muke yi shi wannan sai mu ga idan Allah zai taimake mu asabar da lahadi kila mu gama sai mu gani an fahimta haka yayi aiko to da haka ran juma'a insha Allah sai a zo da littattafan da muke sune buguyat kulli muslim min sayyid imam muslim ko sai al-fiqh muyassar sai Fariko, salihin sai wanne ne na uku din eh tajwidi ke tajwidi ran juma'a tajwidi a sai da qur'ani sunan eh, wani littafi muke na aƙida na tauridi? eh haka jami'in mutumin da aqida shine to sune litafan mu hudu dama in Allah da ran juma'a za mu dawo su bi iznillahi ta'ala asabar da ladi sai mu bar mu wannan mun gama sai mu koma sifatus sala mu samu mu karasa insha Allah number 2 fassara mene wa ka il hamdi ala madmuni hawa mubtada ha ma yadulla ala annahu mahmud kuma jefa godiya jefa ika shine jefawa ko farar da godiya ala muniha yana daga cikin abun da yake kunsa ta suratul fatiha din wa mubtada ma'ana fara faɗin alhamdu a farkon surar yana kunsa wa muktadaha, kuma yana hukunta ma yadullu abun da ke nuni zuwa ala annahu akan cewa lallai shi Allah subhanahu wataala da aka fara gode mishi din nan aka fara da godiya a gare shi mahmudun fi ilahiyatihi shi abun godiya ne abun yabo ne a bauta a gare shi har zuwa ƙarshe sai ta hada saura. kin gane insha Allah Allahumma salli ala Muhammad ana ana magana ne yanzu don Allah to ni dai na roƙonku alfarma ɗaya ke baƙo baƙo ce a majalisun nan ko? eh to to eh, daga cikin alfarmar da nake roƙonku duk in wani malami ya magana don Allah ku tambaye shi shi ya faɗi inda ya samu magana shi inda sarari ba za ku gan shi ba? social media kun shiga uku social media ba malami ne social media kwaramniya ne to don an sa na social media zai ana sa dan shiya kin san dai Kin san me kenan? Daga cikin daga cikin zaluncin da 'yan social media suke mana shine wani lokaci su yanko karatu ba tare da sun kawo farkon shi ko karshen shi ba kuma daga cikin matsalan wasu shine masu yankowan ba ɗaliban ilimi ba ne yanzu zan muku misali ɗaya akwai wani bidiyo da nan sai ya tada ƙura a cikin gidaje sai ya koma ya lafa in ya huta sai ya sake dawa kuma duk bidiyo na ne ran da kuka yi muhadara a nan wurin kuka yi muhadaran mata ni fa ma ba ni ne muhadaran ba ta'aliki muka yi ni da malam nura mata suka yi da wata dacca da ta zo ta abin nan sai aka je aka yanko wani daidai wata gaba ina cewa a rinka ba mata albashi in sun shekara goma sun kaza <laughs> wani bawan Allah bawan Allah ne sosai a nan yana da hannu da shuni a nan gwadosa yana ɗawafi a ka'aba matan shi ta tura mai ta ce gashi nan saboda haka ka ce ai malam ne kusan ta san ni har makarantar nan ta sa yanta sun yi karatu a makarantar nan ta ce to in har da gaske kai imani da abin da ya faɗa an ka gama ka shiga Hilton ka siyo min gwal ya turo ya ce mun buɗe ka ga bala'in da ka tada <laughs> da yake mun saba wasa da shi yana tsokara da na buɗe sai na ce mai to akai ko gwal din ce ta fi karfin shi a wurin ka wannan ai ni ne ita ma ba zan nemi gwal kadai ba tunda na san shi na san na san karfin shi sai na ce mai sai ka siyo kuma wallahi ya siyo sai na ce amma in ka dawo ka bani ita saboda ta kware ni to haka aka sako abin sai a sako magana ta taho ta inda kawai an yanke ta su kuma mutane da ke ba karatu suke ba ba zai abin suke ba kuma ba su da adalci ba adalci wani ba zai tambayi abin yake ba in ka ji an sako abu musamman ni babban matsalar da muka samu da wannan ina ga kamar live streaming din shi kadai muka yi ba da bidiyon cikakken cikakken bidiyon sa so don haka ya daɗe ni kaina na manta gaba ɗaya abubuwan da muka faɗa ba mu da shi nake gani eh kuna da shi da Allah ka fito da shi mu fitar da cikakken shi saboda wannan abu sai ya tafi sai a dawo amma dai ni ina yin fatawa da ita daidai gwargwado in na ga shi mijin da aka yi ma fatawan mai karfi ne zan ce eh hakan ne na faɗan in na ga mai rauni ne sai in ce mata ta shiga taitayinta ita ta yi haƙuri ba shi kenan ba so a takaice mu je zuwa ga tambayanku. na faɗa yanzu na cikin karatu duk wanda zai ce ga adadin abin da za a karanta na wani abu ko ya ce ga wurin da za a yi ko ga lokacin da za a yi yana buƙatar nasi yana buƙatar nasi ni dai Umar ban san wani nasi da ya ce ana karanta mene suratul fatiha ko kulhuwa suratul fatiha so 41 bayan sallah asuba sannan ai ai roko ko so 102 sannan ayi addu'a ba ni dai ban san shi ba tayukila ilimi na ne bai kai ba idan akwai wanda ya sani ya kare mu da ilimi in ya inganta sai mu gaya muku amma ni da iya sani na kuma wannan magana kusan bace daidai da magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga in kusan abu ya kai 100 to yakan bar shi a sake nake da kace ku duba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yace duk wanda ya karanta shi da safe bayan asubahi kafin rana ta fito to za a bashi alhassanat kyawawa guda ɗari za a kankare mishi munanan shi guda ɗari kuma ran alkiyama babu wanda zai zo da irin matsayi da falalan da zai zo da shi filin alkiyama sai wanda ya karanta ɗarin ko ya yi fiye da ɗarin sai bai ce dubu ba bai ce ɗari biyu ba bai ce ɗari da biyu da kuka faɗa ba sai ya ce yawwa sai ce ma mutum yana cikin uzuri da sauri sai ya goma an kwanta da sai sausauta sau ni dai gaskiya ban san inganci wannan maganan ba har ga Allah ban san ingancin ta ba amma dan ka kalli hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu da suke zuwa irin wannan babin sai kaga kaman tana sun suno kanshin bid'a dan haka ni abin da zan ce da ke a maimakon wannan ki je ki dauke hisnul muslim ki rike waɗannan azkar din duk abin da ke nema duniya da lahira suna ciki ba sai kin dibo wannan ba zuwa dai a binciko tunda media na daukan mu duniya na ji in akwai yan uwanmu ɗaliban ilimi da suka san ingancin sa su taimaka mana mu je saboda mu ma ɗalibai ne la'alla kila ilimin mu ne bai kai ba in ya kai a faɗa mana dalili za mu iya bincikawa mu tabbatar in kuma bai inganta ba to mu na annabi ya ishe mu ba sai an ba mu na wani ba kuma Allah ya taimake mu Allah ya sa mu ku ana tausaya muku kuna ta janyo tambaya akwai masu nisa eh gashi muna da karatun magariba na'am ne kika ce sallar kasuru bai da iyaka ta fuskan adadin kwanaki ki gane wannan duk tafiyar da ba unguwa ba ce ta amsa sunan kekin ji a jikinki kin yi tafiya za ki yin kasuru kuma kwana nawa za ki yi babu iyaka kai matukar kina na a matsayin matafiya eh. kamar ne inda aka haife ka kana aure a nan sai ka je inda aka haife ka ina gidanka yake ka koma can da zama ko daga nan ne gidanka to can za ka yi kasuru nan kuma ka cika har ka dawo an fahimci magana yanzu ni na je zariya kasuru nake kasuru nake za ki jaraba to Allah ya sa nasara Allah ya bada ta akwai mutane da yawa da suka roki a sa addu'a Allah ta ta'ala ya amshi addu'o'in mu ai kun cinye lokacin addu'a ne da tambayi na so ranga da muku addu'a amma dai kun cinye ta a'a ba za a yi ba sai wata ran sha Allah na kan kana magana Mm. haidi mm-hmm. sun san malamai na sunna mm. wanda suke karatu sun san sa an mm. yadda da su mm. duk mutumin da suka gaba da sanya ba ko ya ce annabi ya ce ko ne ne ko idale eh gaskiya ne malami ne yana bada shara kuma shawarar tana da kyau kuma zan taimaka muku da wata fa'ida ɗaya karkashin wannan tun da haka ne eh, yanzu to aiko a malaman da suke ikirarin sunna akwai waɗanda suke burma mutane aminu ni abin da nake baku shawara kawai wannan group din da muke ciki tare da ku Mu'az bin Jabal din nan wannan group din in kun ga wani abu na karatu da ya shiga muku rudani ku je ho a group din ku tambayi ingancin abu shikenan eh malamin ma in ba na sunna bane zamu ga ya muku gidan da ya fito <laughs> kun fance magana dan kila wannan da kuka faɗa da mun san waye ma da mun hutar da ku eh amma dai malaman sunna a kasan nan suna nan waɗanda suke tutoci ne sanannu